sunana sadiq ilyasu ga takaitattun labaran channels na goma ga watan janairun 2020 al'ummar ƙauyen kulben na ƙaramar hukumar mangu ta jihar filato sun fada cikin makoki a kan kisan da 'yan bindiga suka yi wa akalla mutane goma sha biyu a wani harin cikin dare kakakin rundunar 'yan sandar jihar filato tana topev ya ce da safiyar jiya ne jami'an suka samu kiran gaggawa game da harin gwamnan jihar simon lalon ya ziyarci ƙauyen da al'amarin ya faru inda ya buƙaci a kwantar da hankula sa'annan ya baiwa al'ummar garin tabbacin cewar an shawo kan lamarin makamancin wannan harin ya faru a jihar kaduna inda 'yan bindiga suka sace wasu dalibai hudu da ke samun horo a makarantar horar da limaman kiristoci mallakin majama'ar katolika ta good shepherd da ke kan babbar hanyar kaduna zuwa abuja a cewar 'yan sanda 'yan bindigan sun kutsa kai cikin makarantar ne ta bangaren da katangar ta lalace sa'annan suka fara harbin kan mai uwa da wabi kafin daga bisani suka sace ɗaliban guda hudu a wani labarin kuma gwamnoni da sauran shugabannin jama'a a shiyar kudu maso yammacin kasar nan sun kaddamar da wani shirin inganta tsaro mai taken a motakon a yarbance da nufin dakile matsalar rashin tsaro a yankin ana sa ran shirin zai tallafa wa ayyukan 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro wajen yakar matsalar garkuwa da mutane da fashi da makami da kuma magance yawan tashin rikici tsakanin manoma da makiyaya daga ƙetare kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin sojin Nijar tare da hallaka mutane 25 lamarin da ya sabbaba tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda 63 a yankin da har-haren masu da'awar jihadi suka hallaka ɗimbin mutane a baya. a cewar ministan tsaron kasar harin da wasu maharan suka kaddamar kan motoci da babura kusa da kan iyakar nijar da kasar mali mai fama da tashin hankali ya faru ne daga garin cinadogar da ke yammacin garin tilbury da misalin karfe 1 na jiya alhamis daga duniyar wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid ta ba da mamaki a gasar cin kofin super cup na kasar spaniya inda sabon karsashin da ta samu ya ba ta damar yin galaba a kan kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ci uku da biyu da kuma damar haduwar da real madrid a wasan karshe duk da cewar a fafatawar ta ranar lahadi da ta gabata barcelona ce ta fara yin jagoranci da ci biyu da daya ana sauran mintuna tara a tashi daga wasan yanzu dai karawar da kungiyar madrid za ta yi a kasar saudiya ce za ta fayyace kowane ne zai daga kofin gasar takaitattun labaran kenan a ci gaba da kasancewa da gidan talabijin na channels domin samun wasu sabbin labaran ni ne naku sadiq ilyasu